Wasu mazauna garin na gidan kaso da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin magaji da suka nemi a saka sunansu saboda dalilan tsaro sun ce maharan dauke da abin dugogi sun isa garin ne akan babura da misalin karfe hudu na yammacin jiya asabar inda suka shiga harbe-harbe da kone-kone. To mutanen nan sun zo da mashina fiye da yadda kake tunani sun yi taro sun shigo sun zo sun kakkashe mu na mutane sun kone mu na wasu abubuwa sun yi awon gaba da dukiyoyi kuma sun kashe mutum dai goma sha uku kasa dama kusan sati ta yanzu kullum kullum ba ranar da ba su shigowa irin ƙauyukan nan ci zama gidan so sabon birni ƙoƙiya dan wani dan wala kashe shi kura ba ranar da ba su zuwa nan garuruwa sun haddade mu sun hana mu noma ma gaba ɗaya halin da ake ciki gashi an yi ruwan shuka amma zuwa gona ba zai yi gare mu ba sannan jiragen da suke dan tsoro yanzu sun kai ba su tsoron saboda ba su masu komi in sun zo ba abin da suka musu sun samu dama da za su yi taro misalin karfe uku hudu biyu duka suna tun karo gari su kashe mutanen su kai to amma ba an ce an girke wani sansanin soji a garin birnin magaji ba ko kuwa ba su kai muku dauki ba ne. wallahi ko akwai shi bai da amfani da ƙauyukan nan namu ni ni gaya ma wannan maganan kuma ka yaɗa ta duniya ta bai da amfani da ƙauyukan mu saboda mutanen nan suna nan suna ta cin karen su babu baka abin da suka ga dama shi suke yi sai su zo su yi abun su har su gama ba wani jami'in tsaro da za a ga ya zo wani ma sai in sun yi kamar yau sai irin gobe misalin karfe nawa sai ka ji ma'aikata sun zo sun ce muku wai abu ya faru abu ya faru kaga wannan abu mu za mu gane me ne ake nufi da rayuwar mu ba talakawa ne mu bayan Allah muke kuma muna karkashin gwamnati ne muna karkashin iko amma ba wani iko da gwamnati take nuna mana ta furta za ta yi za ta yi ta gagara yi mutanen da sun kuma mutanen da sun zo suna ta yin abin da suka gida kuma kamata gwamnati ta yi mu da ido rahama ta taimaka mana to sai dai sabanin wasu rahotannin baya shaidun gani da ido a yankin sun tabbatar da cewa yan bindigar ba baki bane yan asalin yankin ne an san duk mutanen karamar hukumar kauyukan da suke nan wurin ba wanda bai san su ba wanda bai san su ne saboda gwamnati ba ta hukunci akan su ne biye da so magada haka ne suke mutane idan na fahimce ka kenan maharan ba baki bane yan gida ne wallahi ba baki bane gaba ɗaya ainihin an san su da ana samar shekara goma suka kauce na ana cuɗayya da su sun san kowa sun san gidan kowa sun an san rugagen su an san su waye ga baki ɗaya ba wanda ba ba wani baki a ciki gaba ɗaya sanannu ne duk yan kasan wurin ne a babban wurin ne na yi ta ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara akan lamarin to amma hakan bai samu ba domin kuwa duk kiran da na yi a wayar tarho ya tashi ba amsa rahotanni sun ce duk da yake an soma ta tara gawarwakin mutane da maharan suka kashe to amma ba a soma jana'izar su ba har sai washe garin yau lahadi saboda fargabar dawowar 'yan bindigar a cikin daren murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria